daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 Za kuma ya samun matashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke yamai. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalul FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kabari da chadi wato uku da rabi kenan na yamma a nan washington dc A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ƙungiyar tsoffin sojojin Najeriya ta yi kira ga hukumomin ƙasar da su ɗauki matakan daƙile matsalolin tsaro da ke addabar ƙasar. amma yau muna kusan shekara goma sha a kan cewa ba wani ɓangare ne ya bare ba cewa su tourist ne kawai shine federal government za ta kasa ta control wannan to shin ta yaya hukumomin najeriya ya kamata su bullo rikicin 'yan shiya da ke yawan aukuwa a kasar to ya kamata gwamnati ta duba ta sake wannan bawan allah ya koma misali cikin iyalansa idan har za ku ji karashin bayanin nan gaba kaɗan kuma kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku ta yaya ku kuke ganin za a sasanta wannan rikici lambar da za ku kira ita ce biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta sai kun saka alamar kare wato plus sai ku sa ɗaya sai a jiro lambar Muna kuma tafi da labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyi na zai gabatar. Amma da farko a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a Assalamu alaikum. Hukumomi sun bayyana sunan wanda ya kashe mutane goma sha biyu a jihar California a daren jiya. Matashin mai suna David Long ɗan shekaru 28 Babban sufetan 'yan sanda na ƙaramar hukumar Geoff Dean ya, ce matashin dai na eh, tsohon sojin ruwan Amurka ne. wanda kuma yake da wasu matsaloli wanda a 'yan kwanakin nan ma ya fuskanci damuwa wanda ya samu matsaloli da ta hada shi da jami'an tsaro wanda har ya karya dokokin kan hanya da kuma yin wani fada a ɗakin shan barasa. babban sufetin 'yan sandan karamar hukumar Bentro, Geoff Dean, ya gaya ma manema labarai cewar ɗaya daga cikin waɗannan 'yan sanda da ya isa wajen wannan aika-aika shine wanda Allah ya ma cikawa, wanda ya isa a lokacin da ya je don kai agaji. A cewar hukumar, wannan ɗan sandan mai suna Sergeant Ron Helus wanda ya kwashe kimanin shekaru 29 yana aiki ma 'yan sanda a wannan karamar hukumar akwai mutane da dama da suka jikkata amma, amma spetan ya ayyana cewar ba za a iya sanin adadinsu ba domin wasu daga cikinsu su suka kai kawunansu asibitoci. Ƙungiyoyi masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗaya ƙasar Amurka a yau Alhamis. don nuna rashin amincewa da cire Tony general jeff session da shugaban amurka ya yi donald trump da mai gurbinsa da wanda ya fi ya fito karara yana sukar lamirin bincike da ake kokarin yi don ganin a gudunmawar da kasar rasha ta bada a zaben da aka gudanar na shugaban kasar a shekarar 2016 zanga zanga dai da aka shirya a duk daukacin jihohin kasar amurka hamsin da wasu ƙasashe da suke yankin kudancin Amurka, Puerto Rico da kuma Virgin Island. An buƙaci mutane da su shiga wani shafin yanar gizo don saka sunansu da amincewa za su halarci wannan zanga-zangar. Amma ba a tabbatar da ko mutane nawa ne za su halarci zanga-zangar ba. Jeff Session ya bayyana da barin aikin jiya Laraba, biyu bayan bukatar hakan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. wanda kuma ya maye gurbin sa da Mr. Matthew Whitaker wanda a da ma'aikaci ne a ƙarƙashin shi wannan Anthony General Jeff Session mai barin gado. Koriya ta kudu ta ce Koriya ta Arewa ce ta buƙaci da a dakatar da taron da aka shirya za a yi a tsakanin manyan jami'an gwamnatin Amurka da na ƙasarta a ranar Alhamis yau a birnin New York. ministan harkokin wajen koriya ta kudu kong jong ta bayyana ma 'yan majalisun dokokin kasar eh, a birnin siyo yau alhamis cewa gwamnatin amurka ce ta sanar da duk wannan bukatun na koriya arewa da na dakatar da wannan ganawar. a lokacin ganawar da manema labarai a fadar white house jiya laraba shugaba donald trump ya ce ba wani saurin yanke wani hukunci dangane da cimma wata yarjejeniya da kasar ita da kasar ta koriya ta arewa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomin kasar Pakistan sun saki wata mace Kirista Asiya, Bib daga gidan yari a birnin uh, Multan bayan wanke ta daga wani zargi da aka yi na saɓo Hukumomin sun tabbatar da cewar ta bar gidan yarin jiya Laraba kuma ta hau jirgi don zuwa wani wuri da ba a bayyana ba. Sun kara da cewar an ɓoye inda za ta je ne don gujin samun wani abu ga lafiyarta. Yusuf Aliyu Haranda kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin 'yan kasuwa suka janye yajin aikin da suka kudura niyyar gudanarwa a gobe Juma'a. Bayan da aka cimma wata matsaya tsakanin 'yan kasuwan da hukumar Duwan ko kuma Custom wacce ta amince ta janye wata takardar da ta tilasta wa 'yan kasuwar jihohi auna kayan da suka siyo daga birnin yamai kamar da za ku ji a wani rahoto na wakilin mura amurka su barma mini barma. Da yake bayani wa shugabannin 'yan kasuwa a yayin wannan zama, shugaban hukumar Duwani Janar Amadu Halidu ya sanar da su cewa lura da yadda wasu jami'an Duwani ke hada baki da 'yan kasuwa domin fasa kwaurin kaya daga Yamai zuwa jihohi ya sa hukumomi daukar matakin dakatar da amfani da takardar fasa ba. wace a can baya ke zama wata takardar shaidar awon kaya zuwa sassan ƙasa. 'yan Shugaban hukumar ta Duwan ya bayyana cewa daga yanzu za a baiwa kananan 'yan kasuwa izinin isar da kaya zuwa ga abokan cinikayyar su na jihohi ba tare da wata tsangwama ba. Wannan ya sa shugabannin 'yan kasuwa janye yajin aikin da suka ƙuduri aniyar tsunduma a ranar Juma'a tara ga watan Nuwamba da nufin nuna hukumomi rashin amincewa da matakin soke takardar fasaban. kamar yadda shugaban 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ketare alhaji sani shekarau ke bayyanawa a ƙarshen wannan zama sun kire mu mun sasanta yanzu in kana da kayanka kana iya fasa kai inda kake so in kuma ka zo bakin iyaka kana iya rubuta kayanka inda kake so ka je ka yi duwancan da can ka aje kayanka in baka ka samun kasuwa kana iya zuwa jan duwan ka ta yi fasa haka inda kake so a watan jiya ne hukumar duwan ta hana wa motocin dakon kaya sama da talatin fita daga birnin yamai lokacin da suke kokarin isar da kayayyakin masarufi zuwa jihohi duk da cewa suna dauke da takardar fasava lamarin da ya matukar tayar da hankalin jama'a a bisa la'akari da yadda wannan mataki ke barazanar haddasa karancin cimaka da tsadarta a yankunan karkara to amma zaman na hukumar duwan da shugabannin 'yan kasuwa ya kawo ƙarshen wannan rudani in ji su in ka kawo kaya ka ajiye mai kaga baka samu ka saida shi ba sai ka zo ka tambayi duwan ka kaki tan sa dauki wannan kayan a ta ma fasaban ka da kayanka daga maradi kana kawo daga nan kana dauka kai yanzu ko ina kake so kana kan kayanka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ana ma kai naushi saboda kuɗi dan adam To idan muka koma a Najeriya ƙungiyar tsoffin sojojin ƙasar ce ta yi kira ga hukumomin tsaro da su tashi haikan wajen ganin sun magance matsalar tsaro da ta addabi Najeriya. Kungiyar ta yi wannan kira ne a wani taronta da ta yi a birnin Jos da ke jihar Filato. Inda mamobinta daga sassan ƙasar suka hallara domin tattaunawa kan neman hanyoyin da za a inganta rayuwar tsofaffin dakarun na Najeriya. gazina Babaji da ƙarin bayani daga Jos. Manjo Gabriel Adofiku shine ya wakilci shugaban kungiyar tsofaffin sojin na ƙasa Brigadier General Adakole Jones Akpa wanda ya fara da cewa kowa na da hakkin kula da tsofaffin sojoji. Ba ma gwamnati kawai ba ne, duk jama'a ne a fara dubawa the direction of the veterans. Kin ga yanzu akwai likitoci a cikinmu akwai lauyoyi a cikinmu akwai engineers akwai nurses akwai carpenter to wayannan sun fita daga soja ai tsanoyin ba za su bata ba yana nan a kansu Shi ma Bashir Babayola wanda ya zo taron daga jihar Adamawa ya ce kamata ya yi hukumomi su taimaka wa iyalan tsofaffin sojoji musamman marayu da gauraye. Sojoji nan wasu sai da ransu ne yanzu ba sa nan wurin sun bar baya. To damu mu ne kan cewa iyalin suka bare baya a taimaka musu. Shugaban kungiyar tsofaffin sojojin a jihar plato Sati Yilward cewa ya yi cikin batutuwan da suka tattauna har da batun tsaro da ya addabi Najeriya. Abin da muka koya mun koye zama lafiya. Muna da kauna ba ruwan da maganan addini ba ruwanmu da maganan kabilanci. Don haka muna kira ga gwamnati abubuwan da yake faru wallahi mun zona muna cikin bakin ciki mu mu yaki nan yakin ya ɗoke mu wata talatin daidai mun gama amma yau muna kusan shekara goma sha a kan cewa ba wani bangare ne ya bare ba cewa wadansu turist ne kawai shine federal government za ta kasa ta control wannan shi ko jakadan tsafe umaru abdullahi wanda yake shugaban tsofaffin sojojin ne a jihar zamfara ya ce gwamnati ta taimaka musu da kudade don inganta rayuwarsu ne eh, muna neman gwamnati ta kara taimaka mana kamar da take yi da in lancin ya zo ta tsaya ta taimaka mana don mu samu mu kula da na baya bayanmu da muna da waɗanda suke zazzaune haka ba su aikin komi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Kinin maza daban da na mata. Soja wuta gudu barewar daji. Soja tuwon kaya miya allura. To rikicin mabiya aƙidar shi'a wani batu ne da ya jima yana cewa hukumomi da jama'a tuwa ƙwarya a Najeriya. To ko ta yaya za a magance wannan matsala tambaya kenan da abokiyar aiki na Daula Salim ta yi wa Kyaftin Abdullahi Adamba ji mai ritaya a wata tattaunawa da suka yi ga kuma amsar da ya fara bata. To abin da zan kira gwamnati shine misali a hakikanin gaskiya musulmi ko ba musulmi ba mai addini kowane iri misali tun da dokan su na kasa an ce yana da yancin sai abin da zai yi matukan dai ba zai kawo tashin hankali a cikin al'umma ba to ya kamata gwamnati ta duba ta sake wannan bawan Allah ya koma misali cikin iyalansa idan har an bincika a gwamnatance da dokoki na ƙasa tun da shi ake bi a yi amfani da shi idan har an ga cewar ba shi da wani laifi ba wani abin da zai kawo na tashin hankali in an sake shi to a sake shi amma idan gwamnati kuma ta ga don ta fi ni sani idan ta ga cewar idan fitowansa sharri ne ga al'umma da kuma ita kanta gwamnati to gaskiya zaman sa a can ya fi masa don nasan yana can cikin jin daɗi da mutunci ba a takura masa kamar yadda muke samun labari ba abin da ake masa na cutarwa Mm, yana yana sha kowane dan adam yana son yana son walwalan shi yana eh, eh, shi ya koma cikin iyalin shi cikin jama'an shi <laughs> to shi yasa dai na ce dama eh. sai a duba tunda abu ne na hukunci na shari'a sai a duba menene illan da zai kawo idan ya fito idan akwai illa gaskiya zaman sa a can ya fi amma idan babu wata illa gwamnati ta yi bincike ta duba to a sako shi shi ma kamar yadda kowa yake walwala shi ma ya fito ya walwalarsa Captain Abdullahi Adam Bakoji kenan mai ritaya a tattaunawa da suka yi da abokiyar aiki na wato Daula Salim. Kuma kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ta yaya kuke ganin za a shawo kan wannan rikici amma bari mu shakata da wannan waka. sun raba sanjar ta shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ce alasa buga na batuna. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wani ne kallai? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad Lalu barka da yammaci. Yawa Alhaji Musa barka da wannan dare. Yawa alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Hmm. so gaskiya kamar inda dai masana suka yi magana a kan irin wannan al'amari na matsalolin da ake samu dangane da wannan al'amari na maganar tsaron nan ko kuma na al'amarin wannan kamo da aka wannan bawan Allah sai abin da nake duba kamar inda abubuwa suke gabata ya kamata da gwamnati tsaya ta yi tunanin cewa idan har sakin shi zai zama ba matsala to a sake shi din amma kuma in dai tana garin yadda da ka sai da gwamnati da take samun eh, rahotannin ta na turki to kaga shine wannan sai a yi bincike da kyau domin a tabbatar da kowa bangare an mai adalci in aka yi haka ina ganin kamar za a samu ci gaba kuma al'ummar kasar Najeriya fatan mu dai a zauna lafiya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya zauna da mu lafiya mamun lalo ne muka fatan alkhairi ta lafiya Alhaji Musa muna godiya Alhaji Musa bari mu tsallaka zuwa jihar Niger wane ne akan layi Ibrahim ne wanke hula a garin mai gode a Simba. Yawa to muna jin ka Ibrahim. To ni gaskiya abin da nake son gama ainihin hukumar Najeriya duk hmm. abin da za a yi wa ita kana zama. Hmm. Don saboda kada a manta da irin abubuwan da ke faruwa mai duguri. Hmm. Haka aka yi Muhammad Yusufu aka bi a hanya haka aka bi aka halaka shi yanzu abin ya zama kaya an kasa shawo kan wani al'amarin. To muna godiya a eh to ci gaba ko ba gama ba eh. yawa to yi abin da nake kara tunatar da su kenan eh. arewa ta buhari ita ce ake faru a rusa ba don saboda haka sai ta karɓar game da wani al'amarin ba ka ba dai kamar manyan mu na arewa to muna godiya ibrahim daga jihar neja za mu sake komawa jihar ta kaduna wane ne a kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah sunana hajiya asiya muhammad hajiya asiya to muna jinki gwamnati ta bincike sosai akan idan sakin shi ne mafi alkhairi in ta bincike akan shi za ta wani tana da jami'an tsaron da su mata bincike a kai a bincike mai tsauri wanda ya kamata kafin a sake shi to muna godiya kwarai hajiya asiya daga kaduna lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar har yanzu muna jihar ta kaduna wane ne akan layi mamun lalo barka da yammaci yawa barka da dare sunana murtala ana kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya yawa muna jin kamar murtala to eh, eh, mamun lalo kullum muna bai wannan gwamnati namu mai albarka mai adalci shawara hmm. a kuma shawarar da muke bada yadda za a samu maslaha ne wallahi addu'a mu ne ta gama mulki da soka lafiya a ce ba mu ga ta zubar da jinin wani ba ko an kalubalance ta bayan ta bar mulki a ce ita ba ta yi abin da gwamnati ta gabata shi sulhu shi ne ya fi komai a muna ba da shawara gaskiya a yi sulhu a samu a sake shi kuma kaga muna so ma mu gaya mu gwamnati yadda muke gani a yanan social media cewa wasu sun je sun sami mai girma shugaban kasa kan kashe wannan janar din sojan nan sun je a yafe musu in dai har za a yafe mu waɗannan da suke wannan kisan ya kamata irin waɗannan malaman su ma a yafe musu irin su da suki da sauransu za a yafe musu in ko ba za a yafe musu ba to shi ma ba mu ga da yin al'umma da su kashe janar din na ce an yafe musu ba da fatan za ku tashi lafiya murtala daga jihar kaduna kenan muna godiya lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ana agogo na cewa karfe hudu ne ma ne saura minti sha daya ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mun kuma buɗe layin mu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kai da kuke ganin za a shawo kan matsalar wato rikicin shi'a da ake yawan samu a najeriya mun samu kira ah. daga zuru wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum salam. Suna ana ba ya a don da aka da annafi. Yawo muna jin ka. Wato ra'ayi na game da wannan al'amari babu abin da za mu ce in dai Allah ya tabbatar da ake kuma suna ya kawo mana ƙarshen wani al'amari. Hmm. Wato idan ka duba kuma gaskiya suna da saurin kai. kuma gwamnati na da saurin kai amma dai su da ba gwamnati ba ya kamata su tsaya su bi gwamnati a zauna lafiya ko ba gaskiya ba saboda shi al'amari aka ce da gwamnati to dole sai an yi hakuri hmm. saboda idan ka idan idan ka duba kai mamun lalu da su ba yau ake yi da su ba ba yau aka wana ba to amma ya kamata su yi hakuri su bari haka nan hmm. kuma gaskiya ba daga muku fata alheri na suna mamma da kofi area zuru kefi ta da aka fi sai ina godiya. to mu ne da godiya nasiru daga zuru jihar kebbi za mu tsallaka zuwa can arewa maso gabashin najeriya a jihar bauchi wani ne a kan layi. Assalamu alaikum Mahmud Lalo mai magana Sama'ila Isfawa kafin ma da kamar kuma ganjo jihar Bauchi. Wa alaikum salam Malam Ismaila muna jin ka. To alhamdulillah yau da ana magana ne akan maganar rikicin 'yan shi'a da gwamnati. Hmm. to alhamdulillah mu dai muna ba da shawari ma gwamnati ta duba wannan al'amari shi wannan kisa rayukan da ake nan ba alkhairi bane amma su ma kuma gaskiya mutanen ita gwamnati ba a gwamnati biyu ba ya kamata ta rika duba wannan al'amura ko ba gaskiya ba hmm, na abin da aka ce gwamnati take bukata zaman lafiya ba abin da ya bishi daɗi domin kisan rayukan da ake ba alkhairi bane da fatan su ma waɗannan shugabannin su za su ba su shawara kan su kiyaye don a zauna lafiya a samu sulhu don sulhu shine abin da ya kamata har ga Allah shi zai kawo zaman lafiya ne magana Sama'ila su a kafin madaji karamar hukumar Zanjawa na gode Mamun Lalo. Mu ne da godiya Malam Ismaila daga jihar Bauchi kada dai a manta yan ana neman mu za a yi saman mu a kan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an sa alama kari wato plus sai a jero lambar yawan buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. dangane da batun rikicin 'yan shi'a da ake yawan samu a najeriya ina mafita sai mun ji daga gare ku. ana tare da sashen hausa na amurka ne mun samu kira daga wushishi wane ne akan layi kuna ne kuma magana yadda bala ne wata wani da woshishi ya ni da ke tare da najeriya to muna jin ka bala to a gaskiya mu dai muna kira da gwamnati da ke kotu an zauna da a kotu da malam kuma an ce a saki malam to muna kira ba gwamnati shawara hmm. cewa a saki malam saboda gaskiya ba za mu ce abin da malam mahmudu yusuf ba da haka aka fara na malam mahmudu yusuf daga na yanzu shi abu ya gagara ya gagara gwamnati to muna so kada wanga kai irin na malam Muhammadu muna so a saki malam kamar da kotu ta umurci a haka kamar su malam sama da suki kotu ta ce a sake su har yanzu a sake su ba to to muna godiya malam bala shi shi eh, da fatan zaka mana afuwa an datse mu saboda lokaci ya kure kuma za mana afuwa saboda shirin da aka ji an samu tangada da waya ne yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar kasar kenya ta soki lambirin hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf bisa matakinta na sake mayar da kasar equatorial guinea a gasar kwallon kafar mata ta cin kofin nahiyar afirka a watan oktoba da ya gabata ne hukumar ta caf ta yanke hukuncin fitar da kasar ta equatorial guinea daga gasar biyu bayan karar da kasar kenya ta gabatar mata akan zargin amfani da 'yan wasan da basu cancanta ba a wasan neman gurbi ta gasar to sai dai a jiya laraba caf ta lashe aman da ta yi inda ta sake mayar da kasar ta equatorial guinea wacce ta daukaka kara bayan da aka maye gurbin ta da kasar kenya gasar inda hukumar ta kaf ta ce ta gano 'yar wasar da aka yi zargi a kanta anete jaki mesomu ta cancanci bugawa kasar ta equatorial guinea wasa to amma kuma kasar kenya ta ce ta yi mamakin wannan mataki na kafa wanda ta bayyana a zaman rashin adalci kana kuma ta sha alwashin ɗaukaka ƙara a kotun musamman ta sha'anin wasanni mai yiwuwa nan gaba kaɗan za a soma amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo a wasannin gasar zakarun turai ta wannan kakar wasannin a can farko a watan satumban da ya gabata hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta sanar cewa za ta soma amfani da tsarin kashi-kashi sannu a hankali a gasar a shekara ta 2019 to amma kuma ta sake lalle domin kuwa tana tunanin soma amfani da shi nan gaba kaɗan sakamakon ɗimbin kurakuran da ake ta samu a 'yan kwanakin nan a alkalancin wasannin gasar na baya-bayan nan shine bugun penalty da aka bai wa kungiyar manchester city a karawarta da shakhtar a jiya laraba bayan da dan wasan city din rahim starling ya yanke jiki ya faɗi daga bisani aka gano shine ya kifar da kansa ba wanda ya taba shi lamarin da ya jawo kakkausan suka tsohon dan wasan kungiyar manchester united paul scholes ya soki lamirin kocin kungiyar Jose Mourinho akan yadda ya yi murnar nasarar da kungiyar ta yi akan Juventus a wasan da United din ta yi galaba da ci biyu da ɗaya a jiya Laraba. A ƙarshen wasan kocin ya kare kunnensa yana inkiya ga masoyan Juventus din lamarin da kuma ya kona ran wasu 'yan wasan kungiyar har suka kai masa raruma to amma Scholes na ganin san bai dace ba wannan halayya ta Mourinho duk da yake Mourinho din ya ce yayi hakan ne sakamakon tsawon mintuna 90 da magoya bayan kungiyar suka kwashe suna zagin sa to sai dai kuma shi da kansa yayi nadamar abin da ya aikata a filin wasan Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria yanzu kuma ga yusuf ya dawo da labarai a takaice To Mahmud hukumomin kasar Tanzania sun saki wasu mata biyu mambobin kungiyar masu rajin kar hakkin 'yan jarida da ke nan birnin New York. Su biyu 'yan jaridar waɗanda aka kama su a otal ɗin da ke Darussalam, wanda bayan nan an sake su sannan kuma kungiyar ta, cpj ta bayyana murnar ta a shafin ta na yanar gizo na ganin cewar an sako su an saki angela quintel da matoki momo ɗaya kuma ya jami'ar ta biyu wakiliya ce mai kula da ayyukan kungiyar a afirka kungiyar ta ba da tabbacin cewar duk matan biyu sun baro ƙasar lafiya kana kuma sun buƙaci hukumomin ƙasar tanzania da su daina gallazawa da suke yi da kuma cin zarafin 'yan jarida. Hukumomin kasar hukumomi sun bayyana sunan wannan ɗan ta'adda da suke zargi da cewar wanda kuma ya kashe wasu mutane goma sha biyu a nan a jihar California ta nan Amurka mai suna David Long ɗan shekaru 28. babban sufetan 'yan sandan na karamar hukumar ventura shi ya bayyana hakan a yau Masu sauraro wannan shine shirin mu na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya, amma idan Allah ya mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada a manta a da lokacin da ake so a sake sauraron wannan shirin za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com da sashin hausa.com inda za a gani har da labarai cikin hotuna da ma bidiyo. ya zama da shi yusuf aliyu harande da ta ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta hada mana shirin baki ɗansa da kuma injiniyan mu chan muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum